أمرهم بينهم إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم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 صيام جوزا الشرع وسط رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي ذكرى الأولى لدليل خروج أربعين فوجا ولدليل ندى أشرف الدين جوزا ديو وسط فبريل ثلاثة أربعين شكرى الأولى أشرف الشجاعة karo na ɗari da ɗaya kuma na farko a wannan shekara allah ya tashi da mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a masallacin juma'a na jama'a da za su gida a wai famakin suna da ke nan ya yi kungiyar jama'a da za su gida a wai famakin suna ta ƙasa reshen karamar hukumar boko a cikin garin boko najeriya domin farawa da kuma dora da yadda tsaya a karatun bangaren mata a shekarar da ta gabata ina ruwa a subhanahu sa albarka cikin wannan ta sanya mana abin da za mu yi a cikin cikin kyawawan ayyukan babu ilimin da zai amfane mu waɗanda zama a gare mu ba hujja kan mu ba yawa masu albarka gabanin fara karatu na so yi lokaci a kan abin da jagoranmu shugabanmu babba gare mu shugaban kungiyar jama'a ne za su bi da wani kamar da sunna ta kasa reshen karamar hukumar koko a ranar asabe allah ya kara mashi lafiya da nisan kwana da imani masu amfani yayi akan yadda tsarin karatun da zai kasance na awa daya insha Allah za mu rinka karatu na awa daya kamar yadda bayani ya gaba maza ma na awa daya darussan mu na musamman waɗanda ake yi a kan waɗansu ilimin muka kuma sha Allah za a yi za a sanar da lokacin da za a rage su insha Allah na ruwa masu ba wata ala ya mana jagora da dora ma kan daidai Allah ya sa abin da muke yi da shi muke yi Allah kuma ya amsa ba kamar koyaushe shugabanni sukan gabatar da bayanai na yadda tsarin karatu zai kasance na da abin da zan jinjina a kansa shi ne magana da shugaban ne a kan tsarin yadda karatu zai kasance umarni ne na allah idan ana karanta alkur'ani kowa ya kuru za yi saura lokacin da ake karatu a yi haƙuri game da yin maganganu da surutai ko da ina yaba muku guda cikin matan da ni zan ba da shaida yadda muka yi mu'amala inda na gani a ya kun dore haka insha Allah za ku samu dada mai yawa mai girma a wasu babu hayaniya babu surutu a lokacin da ake karatu abu na biyu wanda ke da tambaya sai a rubuto maganin kar a sai a rubuta da haka lokacin da aka ji wani abu to sai a rubuta abin da ake tambaya a kan in sha Allah sai a kawo shi a amsa sai tambaya wadda take ta dole lallai ke lallai da ake bukatar yi wannan babu ne amma ba kowace tambaya ba mutum a kaɗan kansa yana ganin wannan tambayar ni tana da wani muhimmanci mai girma a wurina amma kuma idan ya yi tunani zai fahimci kamar wannan abin da ka ne shafa ko abin da ya kamata duk wanda ya tambaya tambayar tana da muhimmanci za ka ta lura wata tambaya ce wadda za a iya kiran ta kallon laifi lalla tambayar da in an bata ta wuce yanzu za a iya samun matsala har a cikin karatu misali za ta iya yi wa a yi wani bayani wanda bayanin a hakika ba ka ake son a yi shi ba ana ta da shi sabu kulisan wato bakin ka da irgayi zuciyarka ko kuma isaba wa abin da ka ke son ka faɗa misali kamar mutum zai ce yahudawa da suke cewa zai dan allah sai ce yahuda da suke cewa allah dan uzairu kun ga wannan akwai barna wacce sun ma barna amma wanda kuma ta fi muni to da haka irin wannan babu laifi a dakatar saboda a fadakar saboda a gyara abin da ya kamata a gyara kana ce sai an tafi sannan kuma sai a rubuta a yi fili ne akwai abin da ba a bari ka wani lokaci ko kuma a yi bayanin wani abu wanda akwai nassi da ya saba wannan abin wanda mutum ya sani in ya tashi da wani abin zai iya samun matsala ko za a iya samun matsala to wanda ba kana ce shi wani lokaci a a yi kokari ya riskar da abin saboda gabanin nisa a cikin shi a gyara shi ƙa'ida usuliya ta zaka la ya yajuzu ta akhirin bayan an waqt al-hada bai halatta a jinkirtar da bayani game da lokacin da ake bukata da aka muka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ina kubba dole sahabi ya shigo cikin masallaci ina shigowa sai zauna da ya zauna annabi sai ya karɓe hudu shi sai ce yi sallar na fulani da a biyu gabanin yanzu sai ce a sai ce to zafi kai yace kuma in ɗaya ku ya shiga masallaci to gabanin ki zauna yi sallar nafila raka ne ko da kuwa neman ya juya a kubba ma'ana ya gama kubba na farko ya kuma yana ke abin da ake cewa ne kun ga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane shi ba da sai ce bari daga baya na yi masa bayani amma take aka yi masa gyara النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا سفيه صلى صلى في ركعة وفي ستي ركعة عليه يعني وسلم سرعان الناس كان أي أجمع أرسل يشوف الكتسنة يا أبي صلى عليه وسلم روح سادة وفي ذو اليدين بيت يا رسول الله أخذ كلاك الصلاة أم نسيب ماذا قال الرجل صلى عليه وسلم a zahar sunan da muka yi kola an karɓar nan ta dawo raka a biyu da na yi ce a ita to ban sawa kai ce ce a ita to lallai ɗayan abubuwa guda da su faru ya faru ko dai a zai da sallah ko ka manta amma raka a biyu a nan sai ta bai ne ya ce a na mu ne da yi sai abin da ne gani ke da gaskiya ne ko san da isa bai yi ne ke yi don suna yin wasa da annabi irin na ɗan mace da ɗan namiji ko ƴan maza ko ƴan mata da sai ce ko irin wannan wasan ya yi duk suka ce ya eh, abin da zuwa ne ya faɗa gaskiya ne annabi ya ce ƙara sun sallar ya yi sujada ta gyaran sallah da za ka waɗannan da wasu su daga nan suna nuna kar a bar abin da yake buƙatar gyara shi yanzu a cikin rubutu da yawancin tafiyar da suke rubutuwa ba yanzu ake amsa su ba ana tantance su ne sai gobe amsa to da aka a lura da wannan abin da yake buƙatar yanzu to ai kokari a sadakar da shi yanzu wanda ya kace da ta ilimi abu na gaba da nufin yi lokaci a sa allah ya saka muku da alkhairi uwaye mata a ka abin da ya shafi harkokin marayu harkokin marayu mata suna yin kokari kwarai da uwar ya ta kasa da kanta tana yaba musu tana jinjina musu kan irin wannan kokari da da adadin su da kuke bayar da tallafi na taimako haka adadin maza iki wajen bayar da irin wannan taimakon to da an yi wa matsala ɗin ɗiban karan mahaukaci ba wai kun bayar da da yawa ba a kowace ku tana ƙoƙarin sai ta bayar a lokacin wasu daga cikin maza sai mutum ya riga ganin naira dan Allah mai naira da ne zaki sai kuma ba da wani bace ko naira ashirin ce ko naira hamsin ki baya a waya wasu suna ta da karo karo ne giwa ta kowace dabba nama kuma gaskiya ne to da haka wannan abin da kuke yi ya sa ina ba da gudunmawa mai tsoka mai kuma ƙarfi wajen wannan harka ta mara da haka ana karfafa ku a ku ci gaba kuma ku sani banin Allah ya kai tsarin da ake bayar da tallafi ga marayun nan da sauran mabukata zai canza daga lokacin da ake bayar ma'ana za a yi shi bada da wuri saboda akan bayan lokacin ya ƙure wasu ba za su ma samu dama su bayar da ɗan shiru a dukkan mutum da shi masallacin yi ba da haka ne wajen ina cewa da wuri wani za a fara shirye-shiryen ya za a yi wannan da wani kayan marayu saboda haka kowace ku sai ta zama a cikin shi bilhassari ba wai sai an zo ma da muke gabatarwa cewa yau an kaddamar da za a fara neman taimakon marayu sannan za a fara fara wanda suke da wani abu da za ta kawo na marayu ta kawo allah ya saka da alheri ya wajen karatun maza da ne ba zai yi wannan da yadda ake gudanar da harkokin nan na azumi duk wanda ya da abin da ya san ya ce mai girma ya ce mai yawa to ke da akwai buƙatuwar mohan wasu hannaye ƙari masu yawa har zama su abin ya yi wa mutane sauki wajen gudanarwa da aka tallafa mu da za ku bayar ba wai don gajiyawa ba don ku sami lada a Allah yana da muhimmanci to da haka ni ni sai na ce ni kullum ma na zo na tafsiri zan ba da naira da to da aka kuma karatun ku na mata shi ma kullum zan ba da naira ɗari da izinin Allah eh naira ni, ko kira yana ta dai in kika bayar da naira ni za a ki goro za ki to haka da kowanne mutum ya ce wannan kullum to za ku ga shi ma wani abu ne wanda yake rizina ku abu ne wanda zai taimaka wajen gudanar da waɗannan harkoki na ciyarwa da ake yi ko da baki taimakon marayu waye da sauran duk to mai gari ibayar mai dubu ibayar mai kaza ibayar sai ku ga lokaci kankane an yi abin da yake yi na adade ba ba za ka yana kira gare ku yi kokari ana ta sai rana ta zo za a kaddamar ba yake da tabbacin zai kai wannan rana ba wanda yake da tabbas duk da nan nan ba wanda yake da tabbacin ma zai tashi daga nan gurin to da haka mutum ya yi kokari tun da sauran lokaci girga abin da zai girba ya bar abin da zai bari Allah ya ba mu yi kamar da nake so ya amfani da wannan dama in ji hankali ku musamman kowaye mata yayye mata ƙanne mata ƴaƴa mata jikoki mata masu aure mata da marasa aure mata cewa zan jigo ne a cikin al'umma nagartarku nagartar al'umma lalacewar ku lalacewar al'umma da ku zama to masu amana ku zama to masu rike kawo ku zama to masu biyayya masu sanin ya kama kamar yadda shugaba ya sa san kai ke nan a matsayin ki nan wanda ke ƙarƙashin wani saboda ya tabbata a yanayin ta gaba ɗaya dole ta tara ne ƙarƙashin wani lokacin da tana ya dan ɗaya ta rayu ƙarƙashin dangi ko iyayenta ko yayyanta ko babbanninta ko kawunanta ko waɗanda suke ƙannanta ne dole ne ka bayar da lokacin da tana ya lokacin da tana mata dole ne ta rayu a ƙarƙashin miji ta girma yanzu za ta tashi daga ƙarƙashin wilayar iyaye da yan uwa da dangi da kuma ƙarƙashin wilaya ta miji ba lokacin da ta girma ta tsufa miji ya mutu aka yi kaza in tana da manyan yaya ta sake tashi daga wata matsayi ta sake koma ka ita mace ba ta rayuwa dole sai a ƙarƙashin namiji da ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ba mu labari wani lokaci wani zamani zai zo da za a raba matan duniya kowanne namiji guda ɗaya sai ya ɗauki nauyin kula da mace hamsin shi kaɗai shi ke kula da saboda ne saboda in an yi wajen yaƙi maza ke mutuwa in an yi hatsarin mota maza ke mutuwa in an tafi nema maza ke mutuwa mata mutuwarsu dalilin haihuwa akwai ruwa da aka bi ta a safiyar nan da Allah ya mata rasuwa dalilin haihuwa Allah ya karbi shahadar mata nan su ne mutuwa mata sukan mutu dalilin gidi ya rushe suna cikin gida don ma a cikin gida aka san su ya danne mata suka mutu dalilin gobara ta je girki gobara ta tashi ta kama saboda suka yi girki idan kuka lura Allah ya mayar da mutuwar mata yawanci ta hanyar shahada yawanci mata Allah ya tattalin muku mutuwa ta hanyar shahada dalilin haihuwa shahada gini ya da mutum shahada ce ifada ruwa shahada ce gobara mutum ya mutu dalilinsa shahada ce ciwon ciki ya turnuke mutum za su jana shi ma shahada ce kun ga abubuwa da yawa kuma yawanci mata da wannan ta waɗannan harin suke Allah ya girma mako da yawa an yi wata mutuwa wata mata ta haihu ta mutu Ya ka ce yar ta mutu ko uwa ya ke tunani wata mace daga ciki sai ta ce alhamdulillah wanne ne daga ciki an yi sa ita uwar ta yi sa to sai mutane sun san wasu ba su fahimtar magana ta karatu sai ah, yanzu murna kike kenan ko uwar ta mutu ko yar ta mutu kun ga kaza yar bakin ciki kun ji kaza kaza a ah, ba na kwai na sai da zakara to me ya faru sai ta ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata wa'azi sai ce a cikin wa'azin duk matar da ƴaƴanta uku suka riga ta mutuwa ba su balaga ba za su zama duk shabaki gare ta gaba da shiga wuta wata sai ta daga su ya rasu mai biyu ba sai ce da mai biyu ma mai ruwa ya ce ban sani ba an tambaye shi mai ɗaya ce da mai ɗaya ma yanzu wannan yadda ta mutu asarar da aka yi in yadda uwar ta ya asara da bar mata ita ta zo ranar auren ta sha wahala da ta je ta zama hijabi ba duka ne wani shiga wata wani ya fi mata amma kun da yake kuma ta ne kuma san abokan ko da dalilin auren za ka shiga wuta abin miki ita ko da dalilin auren ta za ki shiga wuta kin zama don su matan dalilin aure suke shiga wuta eh na jin bara na ba ku labari wata yarinya za a yi auren ta an je an bata irin wani makeup din uwarta naira dubu da biyu da hamsin ta bayar na makeup bayan an zo za a bin nan sai ta ce za ta je ta yi sallah uwar ta kudin da mata a shan irin ta maguzawa na ce ba za ta sata a kuɗi ba ta bari ai bayan an kai ta gidan mijinta ta rama yarinyar nan ta fake idan uwar ta je sallar la'asar ta je kai alwala ta shiga uwar naka tana sallah aka zo ina amarya ina amarya za a kai ta gidan miji ba a ganta ba a duba can a duba can uwar sai ta ce shegiyar yarinyar nan da na shekar ta yi sallar nan sai ta tafi sallar da ta je ta bata min kuɗi tana shiga ɗaki sai ta je ta tarar ta yi sujada ta mutu yanzu kun ga wannan da kuwa ce ta yi sujada ta mutu Allah ba zai mata gafara saboda ta hana a yi sallah ta tashi ta yi to da haka sai a canza sai a canza ita da ta hana ya sallah ta tafi wuta wadda ta hana ta sallah ta tafi aljanna dan ita tana da niyyar yi to da haka irin waɗannan abubuwan sai ta ce wannan yar in ta mutu uwar ai riba da bai asara sai kuma ka koma kun san ku mata da sallar lalle da an gaya muku abu ya san Allah sarki ai ko ya kin dai sai to idan ita ce kuma ta mutu ba ta asara ai annabi ya ce mata da ta mutu a cikin nifasi haihuwa ta samu shahada to shi kenan kuma sai suka sallama sai suka yi saranta saboda haka yan uwa mata Allah yana kauna ku da yawa ya kula da ku ya ba ku ya tattala muku abubuwa masu yawa to dan haka ku ci gajiyar wannan wannan karatun zai amfani ne kawai bayan kin yi ya kai ki aljanna amma idan bai kai ki aljanna ba to ba abin da kike yi shirme ne ke sha wahalar sarrafa kuma hanya ta farko da za ki bi dan karatu ya kai ki aljanna shine abin da kika ji na yi yi na bari ki bari da yawa naka faɗa mata idan mun irin wannan haduwa cewa mazajen ku ko waɗanda kuke rayuwa a ƙarƙashin su su ringa ganin canji a cikin rayuwa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na na fatima mata kai masa ziyara bayan sun gama abin da za su yi za ta tafi sai ta faɗi ba ta sana ya ce ke a hankali akwai wata mata nan gefen garin madina in kin sake za ta riga ki shiga aljanna ba ta tayar da hankalin ta babu hayaniya ba abin nan ta tambaye shi ta san wata mata ce annabi ya gaya mata wata mata ce matar ma shi ce kitso take na na ba ta fita ta je gidan wannan ba ta kwankwasa kofa matar ta fito na na fatima tana kokarin su shiga ciki ita kuma ta tsaya da ta tsaya bakin kofa ta rike kofa bayan sun gaisa to mu shiga daga ciki mana sai ta ce a'a mu dai kara abin da za mu yi a nan saboda kada mu zo muna cikin gida mijina idan zai tarsa kiran idan kiran kiran sai baki dan ban sanar da shi zaki ba sai ta ce da ba shi ne ake kina kiko shi ne ran so in eh, yi min kiko sai ta shi to nan zan tambayi mijina in ya ba ni izini zan yi miki kiko gobe sai ki dawo sun ce Allah ya kai na na na ma ta kama hanya ta tafi kashe gari da za ta tauro sai usain ya kama rigima ina kuka sai ta taho da shi ta zo gida wannan mata ta kwankwasa kofa Mata ta bude mata kofa sai ta ganta da yaro bayan sun gaisa sai ta kiyar da su shiga sai ta ce ta na nemi izinin mijina a miki ido kuma ya ba da dama amma gaskiya ban ce da shi za ki zo da yaro saboda haka da ke hakuri idan za ki dawo gobe zan gaya masa za ki zo da ɗanki ku sai sun je ba komai ta koma kashe gani da za ta dawo yanzu ba usain da yake rigima ba hasan ne hasan kuma ya girma usaininsa da shekara guda ba irin hasan da usain da bai da ake haifa usain da aka yi sabar usain a gida ta ɗauko hasan da suka to ta zo ta kwakwasa kofa ba ta zo ta bude da ta ba an samu matsala ba ni na ce da shi da ufe da zaki zo kuma kin ɗauko haka kin zo da shi kare ɗauke da makarci kuma kin ya yafin shi girma kaza kaza kaza ta ce ba komai sai shi ta ce gobe ki dawo ai zuwa ta yi nema ai yanzu ne ake samun ilimi a ɓangar amma da ilimi sai ka bi shi sosai sannan ka samu na na ma da za ta zo kashe gari ba ta ɗan kowa ba shi ma nan wani darasin za ta koya a ji an ce za ta zo da yaro kuma a zo bai ta zo da kowa ba ce ta koma yau da ta zo ta koma ta kofa matar da ta zare sakata ta bude mata kofa sai ta wangale kofa ta koma gefe ma'ana in ma gidan ta ta gaba daya ita kuma na na fatima sai ta ki shiga sai ta ce ah, na biyu ba ce wani abu ba sai ce ai cewa yi da ne in ma gidan kika tattaro gaba daya kuka zo da Allah miki kike nan suka shiga ta mai da kofa ta rike sun zauna ta fare masa kiko mata kiko sai kwan kwan kwan sai ta gane mijinta ta musamman ta bai basira ta san kwankwasa kofar mijinta ta san ta ba mara basira ita ce da ta ji kwankwan ga yautarin gari ba shi kenan sai ki tunafa su shiga sai barayi su shiga sai yan fashe su shiga sai kaza su shiga tana buɗe abin nan ta ji kwankwasa kofar ta mijinta ce ni ke kai a gidanka matarka ka ba ta wannan da zai in ka zo ta san taɓa kofar ka wanda da an ji wannan za ta ga abin yara goya ya kone abin da zamani a ce ga dalil nan ko a sani ta yi wa yau kai ne a gida ya ta tafi unguwa ta rima kofa in ta zo ta taba ka san taba kofar ta za ka ce haga su yi kina ka tashi ka je ka buɗe mana kofa ina tabawa sai ta gane mijinta ne saboda haka sai ta ce da na na fatima tashi sai ta suka ta a ɗaki ta ja labule ta ɗauko ta tabarma ta shimfiɗa sannan ta fita da gudu ta je ta bude kofa ya zo da itace ta ɗauko itace ta je ta je inda za a yi ya shigo da zai zauna sai da ta ɗan kama shaka ta taya shi zauna ta sa mayafi tana goge masa gumi ta ne masa addu'a yadda kake kokarin wajen ciyar da mutum dinnan zai mana hidima Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka imani Allah ya kara maka wadata Allah ya kara maka buɗi Allah ya kara sana sai mata addu'a ce na da Fatima ta zo jikin labule kuri haka tana ganin me yake faruwa min wara ikija shi kuma yana sha'ir da kike min biyayya Allah ya miki albarka Allah ya kaunace ki inda yake kaunata ki girmama da yake girmama ki inda kike min Allah ya miki inda kike kyautata mun Allah ya kyautata miki Allah ya gwamnata har gidan aljanna suka ce ban juna sannan bayan ta ya sha ruwa ya huta sai ta ce to ranka dade ko wani abu saboda Fatima tana nan tun da kai tabbata kiko ka zo zama da kiko sai ta ba wani abu Allah ya miki albarka sai ya tashi ya fita ya bar musu gida sai na na Fatima zuwa kan gidan tana koma gida aliyu da abi talib sai ga sauyi a cikin rayuwa to haka ce ma za ki in kika ce irin waɗannan darussa ba girgi da kai za ki yi kamar jangwala gwala ba ba girgi da za ki kai za ki kamar ga dangare karki ya za ki da kakaji a aiki za ki mai gidanki shi ma ya ga sauyi rayuwa ba duk mace ce take iya kawo sauyi a once ba lokacin guda abu ne mai wahala amma a hankali a hankali za ki iya sauyawa sai ki koma kina bin irin wannan yanayi abin da nake so ce shine wannan karatun da kike yi idan bai inganta alaƙa tsakanin ki da magabatan ki ba in kina ya ke da marikanki iyaye ne yayye ne kawunne ne babbanni ne kanne ne waɗanda yanzu ne maza suke kuke rayuwa ƙarƙashin su karatun da muke amfani ba in mata ce ke ba samu canji tsakaninki da mai gidanki ba karatun da muke amfani ba haka nan idan ki riga kin girma kina rigima yanzu a ƙarƙashin 'ya'yanki kike su suke kula da ke idan ku sauya ba ya muke amfani ba karfi ce ta ainihin uwa ce kaza kaza kaza a da yawa abin da yake kai mata wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya yawa wata rana ya je musu ce ya ku taron mata ku yawaita yin sadaka dan na ga yawancin ku yan wuta ne suka ce wani ma ya rasulullah dan ne muka zama mata yawan gabu da manzo Allah sai ce li hinna saboda yawan kafircin mata sai suka ce a yakfurna billah mata muna cewa Allah ne sai ce a ah, bal yakfurna al-ashir suna cewa abokin zama ne wanda yake kula da nauyinta yake daukar kawainiyarta ta bitinta abin da ya masa kwata-kwata ran da dalilin ya bata mata rai sai annabi ya bada ma'anar wannan kafircin da yake faɗa sai ce lau ahsanta ila ihdahunna dahar thumma ra'at minka shay'an takrahu laqalat ma ra'aytu minka khairan qat yace da tsawon rayuwarku da ita baka taba bata mata rai ba kun shekara goma kun shekara ashirin talatin arba'in irin su shugaba wanda ɗan shekara hamsin da aure bai taba bata mata rai ba a wannan shekara hamsin ɗin sai bata mata rai sai ta ce kullum cutar da bai kake ni ba taba ganin alherin ba kuma ita ma da take faɗa ta san ƙarya take yi zuciya ce ranta ne ya ɓaci da aka ba shi yake cewa in rai ya ɓaci kan zuciya ta ne shi da idan zuciya ta birai lokacin da ya ɓaci ko hankali kar hankali ya bi shi da in hankali ya birai lokacin da ya baci to ana samun ne za ka yi mamaki a wani mutum na sani shekara arba'in tsakaninsa da matarsa ba ta taɓa zuwa gidansa da ɓacin rai amma dalilin zai yi aure sai da ya sake ta amma na biya masa da kai ma kar maka zuwa laifin kai dan Allah ka da Allah ka san za ka kara aure kai shekara arba'in da ita sannan kawai ka zo ka ce za ka masa mata aure mu yi haƙuri dukkanin su sun mutu Allah ya ji ni na shiga na fita sai da ya dawo da ita ya ce ko ba za ta dawo ba sai bayan ya aure na ce abu ka isa ba tana gidan zai aure na ce ka yi haƙuri kun ga wannan da ta shekara arba'in ba ta taɓa yin yaji ba ba ta taɓa zuwa gida da nuna bakin ciki ko damuwa ba a ce shekara arba'in ki kare rekod ki na zaman aure tsakani da allah aka yi shekara arba'in abin da ba a yi ba ai bai kamata yanzu a yi shi ba ni hakuri na zauna da tsofaffi da yawa na kan gaya muku saboda darussa ne ba hira ba ce kawai wani dattijo shi ma da matarsa sun fi shekara hamsin aure wata rana ta yi masa wani abu sai ce wallahi zan kama muke mai sai haka alhaji abin da bai rubu ja ba sai mu yanzu da ƴaƴa da jiboki haddasa ta kunni sannan ake za a yi me ma'anar wannan magana ah. bahaushe ce in an girma a san an girma kuma akan bar hankali ko don kunya shi bai taɓa marinta ba tana karama duk wauta ta yarinya bai taba marin ta ban ka aure ta aure irin na da a wada maka yarinya ya shekara muku shekara takwas shekara tara ku shekara hamsin ba ka taba marin ta ba sai ka ce za ka mare to da yake tana da hankali sai ta taba alhaji abin da bai da kuruciya ba sai yanzu za a yi girma da 'ya'ya da jikoki har ta taɓa kuna za a yi albaka hakuri an wuce ko ba wuce ba yanzu shi ransa ya ɓaci sai hankalin sai ne ya ba hankalin ita kuma sai Allah ya taimake ta dan da ita ma hankalin sai ta ce sai marinin ka gani ba sana da wasu yan jikoki ba yan kundin bala ta turo su da sunan wasa su zo su kyasa shi Allah ya kuna gane saboda haka irin waɗannan abubuwan ku lura da su annabi sallallahu alaihi wasallam saboda butulci ƙarya take ita ma da take kullum cutar da ita yake ai ke ba ji ta faɗa ba ya kamata in kullum yana cutar da ke to kullum a jikin ta ya cutar da ke rashin faɗar ki jiya da shekaran jiya a wannan makon ma yau kawai kika faɗa a wancan makon ma ko ɗaya biki faɗa ba a wannan watan sai yau kika faɗa wancan watan ko ɗaya biki faɗa ba ke a shekarar nan ma yau ne kika faɗa shekarar gaba ɗaya waccan ta ba da baki faɗa ba wannan yana da ba cutar da ke ke ba kullum menene ya faru ranki ne ya baci zuciyarki ta gudu gunzuma sai hankalin ke bi saboda ka za ki je za ya dame shi yan wa masu albarka ina so zaɓe jaddada al'ummu ustazul asatizatul wula in ista'azataha azata sha'ban طيب arab ko hizban طيب arab uwa ita ce malama jagora ta farko a rayuwar dan adam kuma suka ce bayan duk wani mutum wanda ka kaga ya samu nasara abin da yake yi ka duba bayan sa ka ga akwai wata mace da take bayan shi wannan gaskiya ne gaskiya ne rayuwa ta ɗa namiji haka take dole shi ma sai akwai mace a gefensa wadda ko a bayansa Wanda za ka ringa tun kuɗa shi zuwa ga abin da yake daidai to da haka ina jan hankalinmu ga baki ɗaya mu maza mu yi karatu ko mata ku yi karatu kowa ya yi aiki da abin da ya sani na ilimi don Allah da rayuwa ta tafi haka to rayuwar za ta yi kyau za ta yi kima za ta yi daraja za ta samu matsayi rayuwar za ta zamanto wato ta buga misali ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai ina amfani da wannan dama in yi sarda sako na jaje da ta'aziyya ga waɗanda suka mutu a cikinmu da waɗanda suka yi wata asara tun daga gaban mu a bara zuwa bana da waɗanda ainihin wato suka yi rashin lafiya da abin da ya kama da haka waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta Allah ya sa suna gidan rahama mana wa iyalai da dangi da yan uwa ta'aziyar rasa su waɗanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda sun warke Allah ya sa kafara waɗanda har yanzu suna na kwanta Allah ya sa su Allah ya ba su lafiya Allah ya sa ya zama zakar jiki in ya ba su lafiya ya hore lafiyar wajen yi masa da'a waɗanda suke wata asara na roƙon Allah Allah ya mayar musu Allah ya musanya musu da abin da ya fi shi alheri ko da abin da ya fi abin da suka rasa alheri kamar yadda nake taya murna waɗanda suka samu wani arziki sabo dalilin auratayya ko haihuwa ko samun jari ko samun aiki ko samun sana'a ko abin da ya kama da haka wanda za su rayu aini a kansu su taimaki kawunan su taimaki al'ummar su taimaki addinin su na roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin auratayya da aka yi yayin da aka haifa Allah ya sa musu albarka a karan kansu da iyayensu da al'ummar su da addinin su waɗanda suka samu wani arziki na fatan Allah ya sa arziki ne na taimakon addini da taimakon al'umma Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan ne insha Allah in kun tuna bara mun kai ƙarshen izinin kasami Allah mun tsaya ƙarshen suratul tahrim yau da izinin Allah za mu tashi farkon suratul mulk ha na'am magana ciki magana kuke suratul mulk na za ta shi dama haka nake tayi to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب بهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير حسبك شكرا لله لي قريش kun ga karanta kawai ya samu samu sai kuma gashi lokacin da za mu tashi yayi ba matsala insha Allah Allah kai mu gobe idan mu samu cikakke sura ta karatu insha Allah ku zabi shimfida akan farkon sura dalilin da yasa aka kira sura daga ina ka dauko sunan sura mai sura take karantarwa insha Allah gobe shine abin da za mu fara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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله